yau a garin bauchi wata mata da ake kyautata zaton yar kunar bakin wake ce ta gamu da ajalinta a lokacin da gungun jama'a suka yi mata dirar mikiya a sashen kasuwar yan gwari da ke kasuwar mu da lawal a bauchi ga dai karin bayani daga bakin wani gano da ya bugo mini waya kan wannan batu na musamman eh, eh, ta kiran ka an sami akwai wata mata ne da aka same ta da bom an kashe ta kuma sallah a nan mu da lawal ne wajen kasuwar gwari nan wallahi an yi za a caje ta tazo za ta shiga kasuwa ta ce ba a caje ta ba aka yi aka yi aka ce ba a caje ta ba aka matsa lalle lalle an ga kwalabe ne a bayanta a jikinta din kuma ana suspecting kaman kayan abubuwan explosive device eh. to kawai kan ka ce kobo in gaya maka aka ci gaba da dukanta aka zo wani soja wai ko ya kwace ta ne aka sa ta a mota keke na ga abin da keke na din nan eh. daga baya dai matasa suka hana Ashe dai abin da ya kare dai an fito da ita aka bibbige ta nan aka samu da ta aka kona ta wallahi to yanzu haka yanzu yan sanda sun yi kodonin gurin gaba daya mun kun je gurin to amma daga baya yan sanda da suka zo sai suka hana mu za ka ah, BBR na jin ko police commissioner ne an ce shi DPO na area gurin eh. ya sa eh, abin nan a tattara gawan da kaya din a sa a cikin mota ta da gawan hmm, to yanzu mun bar dai mu da lawal din saboda an riga da abin ya dan abin ya dan ya dan lafa shi ma kakakin hukumar 'yan sandan jihar bauchi dsp haruna muhammad ya tabbatar da abokuwar lamarin yau dai da misalin karfe bakwai na safe mun samu labari cewa wata yarinya ta zo za ta shiga kasuwar mu da lawal an so a caje ta saboda a game a jikinta saboda suna yin wannan abubuwan dama rutin sai ta da ba da kanta a caje ta to dalilin haka da ta tafiya za ta tafi sai mutane sai suka yi ta a kanta suka je suka samu wuta taya gwamna ta kone to da muka samu wannan kafin mu garzaya ga ta kone Allah ya yi mata rasuwa mun je dai mun killace gurin sannan kuma mun je da mutanen mu wanda suke warware ababuwan fashewa yanzu dai ah, mun kokari mun kwantar da hankula mun tabbatar da doka da oda a wannan guri muna patrolling wannan area yaya gawan ta yake ciki a halin yanzu hmm. police uh, sun dauka sun kai asibiti abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria